air component of Operation Harendaji has just uh, conducted the air interdiction operation codenamed Operation Wutan Daji. Daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan Air Komodo Ibikulle da Ramola. Ke mani ƙarin bayani akan wani mummunan farmaki da jiragen yakin Najeriya suka kaddamar uh, akan wasu sansanonin 'yan uh, bindiga daɗi guda bakwai da ajihar Zamfara. wanda ya yi sanadiyar kashe 'yan bindiga sama da guda ɗari a farmakin da aka faro tun daga ranar Asabar ɗin da ta gabata zuwa jiya Alhamis. Farmakin na jiragen yaƙi mai take Operation Wutar Daji kashe na biyu da ke ƙarƙashin Operation Hadarin Daji. An sami nasarar ƙone sansanin 'yan bindiga daɗi kurmus a dazukan Kuyambana, boro, Dutsen Asola da kuma Dutsen Bagai. duk a jihar ta Zamfara. Eya eh, Komodo da Ramola ya kuma mun karin bayani akan makasudin wannan mummunan farmaki. Makasudin wannan farmaki na Operation Wutar Daji shine don sa kafar wando ɗaya da 'yan bindiga daɗi 'yan ina da kisa sannan a kawar da illahirin sansanoninsu a cikin dazukan don wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa. Air Marshal Sadiq Abubakar shine babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. A yakin zamfara kwanan nan muna nasara akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa amma saboda muna da abin da zai iya ba mu ilimin cewa suna waje kaza muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske. To ko ta wace fuska gwamnatin zamfara ke kallon wannan farmaki na baya bayan nan? Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawallan Maradun. Gaskiya wannan abun faranta rai ne wato a kullum abin da gwamnati take so shine ta ga cewa an samu zaman lafiya. Duk waɗanda suka kwandare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane. Gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya ba karamin farin ciki muke ji ba kuma Allah ya ba da nasara yanzu za ka samu cewa duk waɗanda suke ta da kayar baya yanzu a kullum wahala suke shi a hannun sojoji. Su ma zamfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau na ci gaba da nuna farin cikin su bisa wannan hoɓɓasa da jiragen yakin Najeriya suka fara a bayan nan. Ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan 'yan ta'adda abu ne wanda dole ne mu yaba abun daga shi wannan daji na bana da na Dokoro abun da ya kai har Sububu a al'amari ne na yankin shinkafi duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma wasu sojojin sama bisa da ƙoƙarin da suke yi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.